This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita goma sha shida da mita goma sha bakwai da mita ishirin da biyar da sittin ko ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da dalol FM muryar Arewa da FM Nomad da kuma Niya FM. Hakanan ana iya kama shirye-shiryen namu ko da yaushe kuma daga ko'ina ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum yanzu ma dai ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muka sake damu muku da wannan hantsin da fatan yanzu ma kuna cikin ƙoshin lahiya. To kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji hira Aliyu Mustafan Sokoto da Mike Omeri a kan zarge-zargen cin hanci da cin zalin da wasu sojoji da 'yan sandan Najeriya suka yi a kwanakin baya ta wannan gidan rediyo cewa manyan su na yi musu. Adam A. Zango zai taya ku hira da waƙa shi mai suna zaman marina. Ilimi ya taɓarɓare a ƙasar jamhuriyar Nijar, malamai na kuka, ɗalibai na wayo, iyaye sun rasa inda za su sa kansu. Za ku ji rahoton musamman da Abdullahi Mamma ahmadu ya haɗa mana akan matsalar taɓarɓarewar ilimi a Nijar. Muhammad Salisu Rabiu yana tahe da sharhin jaridun Hausa sannan mu ƙara da ra'ayi daga bakin mai shi to amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Sakataren tsaron Amurka Chuck Hagel ya ce barazanar da masu tsauran ra'ayi na daular Islama ke wa tsaron duniya baki daya ta wuce duk wani abin da aka taba gani. Da yake jawabi a jiya Alhamis a birnin Washington, Hagel ya bayyana 'yan bindigar da cewa kungiya ce da ta zarce ta 'yan ta'adda na yau da kullum. ya ce kungiyar ta fi duk wata kungiyar ta'addanci da aka taɓa yi ta wajen makamai da dabarun yaƙi da kuma kuɗi suna matuƙar barazana ga duk wani maradunmu walau a iraki ko a wani wurin in ji shi hegel ya na jawabin ne gangada hafsan hafsoshin sojin amurka janar martin damsi wanda ya bayyana kungiyar ta daular islama da cewa suna da hankuro salon na ƙarshen duniya janar ɗin ya ce za a iya cin ƙungiyar da yaƙi to amma sai idan an far mata a siriya da iraki jiya alhamis gwamnan jihar missouri ta yankin tsakiyar amurka ya ba da umarnin janye dogarawan tsaron ƙasa daga wani garin da ya tagayyara sanadiyar zanga-zangar da aka kwashe kusan makonni biyu ana yi bayan kisan wani matashi bakar hwata wanda bai dauke da makami da wani ɗan sanda bature ya yi a ranar 9 ga watan agusta Dogarawan tsaron kasar sun isa Ferguson ne ranar Litinin don su taimaki 'yan sanda bayan wasu jerin hahwatawa da suka yi da masu zanga-zanga, duk da zanga-zangar lumanan da aka yi da rana. Da 'yan sandan da masu zanga-zangar waɗanda jami'ai kan kira 'yanta da zamna tsaye kan jefa ma juna kayan hwashe-hwashe da barkonon tsohuwa da dare idan aka yi nisa da zanga-zangar. Gwamna J. Nixon ya haɗi a wani jawabin da ya rubuta cewa zai janye dogarawan tsaron ne saboda al'amura sun kyautatu sosai a Ferguson. An kama mutane sama da 150 a Ferguson tun bayan da aka fara zanga-zangar. To kuna fashin labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Wani harin jirgin saman da Isra'ila ta kai zirin Gaza ya hallaka wasu manyan kwamandojin Hamas uku, dukkanin su ukun sun mutu ne a wani harin bom na jiya alhamis da aka kai kan wani bene mai hawa hudu da ke rafa inda suka yi ta jagorantar fafatawa da ƙasar ta yahudu na tsawon shekaru ashirin jami'ai sun ce harin ya kuma hallaka wasu mutane akalla uku hamas ta bayyana waɗanda aka kashe ɗin da suna muhammad abu shamale da ra'id al-atar da kuma muhammad barhun ministan tsaron isra'ila moshe ya'alan ya ce mutane uku na da hannu a munanan hare-haren da aka kai kan isra'ila ciki har da kashe sojojin isra'ila da kuma kama wani sojin isra'ila gilan shalid da aka yi a shekara ta da shida. yalon ya bayyana kisan kwamandoji ukun da cewa wata muhimmiyar nasara ce ta aikin sirri da sojojin isra'ila suka yi da kuma hukumar tsaro ta shimbet kuma ya ce isra'ila za ta ci gaba da auna sauran shugabannin hamas mai magana da yawon hamas sami abu zuhri ya ce wannan harin da isra'ila ta yi sa'ar kai shi ba zai karya guyawun mayakan sa kan ba An ba da rahoton samun kwanciyar hankali amma tare da zaman ɗarɗar a unguwar West Point ta Monrovia babban birnin ƙasar Liberia kwana guda bayan da 'yan sandan kwantar da tarzoma suka hwahwata da mazamna wurin waɗanda suka yi yunkurin buɗe wani wurin da aka killace don daƙile yaɗuwar cutar Ebola. Mutane aƙalla hudu sun samu raunuka ranar Laraba bayan da 'yan sanda suka buɗe wuta tare da harba barkonan tsohuwa don su kori masu zanga-zangar da ke jiwa da duwatsu. waɗanda suka husata saboda katse hanyoyin shiga da kuma hita unguwar. A halin da ake ciki kuma wasu Amurkawa biyu 'yan aikin agaji da suka kamu da cutar ta Ebola a Liberia sun warke kuma har an sallame su daga wani asibitin birnin Atlanta da ke kudancin Amurka. An yi jinyar Kent Brantley da Nancy Wrightball a asibitin koyarwa na jami'ar Emory da magungunan da suka hada da na gwaji wanda ake kira ZMAP su ne na farkon samun wannan magani. Labaran duniyar kenan kuka saurara. To idan ba ku manta ba a kwanakin baya can wasu, sojoji da 'yan sandan Najeriya sun hollasa irin abubuwan ban takaicin da ke faruwa a rundunoninsu. Musamman ma yadda manya-manyan jami'ansu ke ci da guminsu suna gallaza musu da rashin albashi da karamcin kayan aiki. A wata hira da shugaban hukumar wayar da kanin jama'a ta Najeriya Mike Omeri, Aliyu Mustafan Sokoto ya gabatar mishi da yawancin korahe-korahen da sojojin da 'yan sandan na Najeriya suka yi ta wannan kawar yada labarai ta murya Amurka. Mike Omeri ya fara da amsawa kamar haka. Na san sojojin Najeriya da 'yan sandan Najeriya suna da tarbiyya da biyayya. kuma zai dai ban san wanda kuke magana da su ba ba na nan a wurin ban tabbatar wai yan sanda bane suke wannan magana amma wato ni dai na san cewa akwai tabbiya akwai biyayya mm. kuma ana yin kokari a yi abin daidan gwargwado abin da ya kamata a yi ba yanda za a yi a cikin irin wannan shiri a ce an biya ma kowa bukatansa amma za a yi daidai amma kuma labarin cin hanci da rashawa da cikin harkar kasan ko ta ina kullum ana wannan magana a najeriya a ce wai ana cin hanci da rashawa da sauransu a cikin kowane irin wake akwai wani mai kyau akwai mara kyau amma kokarin da ake yi shi yasa shi shugaban kasa ya kafa kafofi da yawa wanda za a bi a ga cewar an bincika ba ma bincika kawai ba a tabbatar cewar an samu an magance irin wa'annan amma kuna samun irin wannan rahotanni labarin cewa ah, ba ga tunda muna sauraron VOA muna sauraron BBC ai ana ji kuna ji amma su ba su kawowa su sojojin da abin ya shafa su kawo kuka well ba zan iya faɗa wannan ba because ba na aiki da sojoji eh. ya batun makamai suna ta kukan cewa makaman boko haram sun fi nasu well uh, abinda na sani shine um, makamai da kayan yaki a najeriya ba ta taba samun fifiko kamar wannan lokacin ba wanda muke da su yanzu masu kyau wanda muke da su masu kyau kuma ana kokarin samun wayansu amma sai ce shi kafin ya harbe dan boko haram sai yana ganin shi da ido da ido shi ko dan boko haram ya harbe shi daga mil daya aliyu mustafa ka san irin wanda suke waɗannan wato shaka bula na da wanda tun muna makaranta kenan fa wato suna na nufin tun lokacin ba a sake yin wani kayan yaki a najeriya ba kuma da shi wannan ne aka har yan najeriya suka je liberia suka yi yaki suka samu nasara da shi ne suka je sierra leone suka yi yaki suka samu nasara suka je sudan da darfur da mali da ko ina da suke zuwa akwai gaskiya a cikin maganar nan kuwa amma su suke ciki su suna to shine nake cewa shine nake cewa inda ce da wayannan makaman ne suka tashi suka je Liberia suka mm. je wayannan lalle da basu dawo ba kuma da basu yi nasarar da suka yi ba me ke faruwa in an kashe mutane ma'aikatan tsaro soja da 'yan sanda aka yi sauri a me ake musu a ai akwai tsarin aikin su akwai dokoki akwai kuma hanyoyin da ake bi domin a taimaka cewar wannan um, uh, ma'aikatan da ya rasu an masa you an rufa an mishi kyakkyawan sallama kuma a taimaka kamar yadda dokokin civil service ta faɗa kuma haka ne a police haka ne kuma a soja wasu su sukan ce in an mutu gawa takan zauna kwana da kwanaki ba a je aka karbe ta ba wani lokaci sai a bata hannun coci ko masallaci a ce su je su yi wannan kai ni ban taba jin labarin nan ba sai yanzu baka ji ban because akwai yanda ake yi eh. soja soja zai dauki gawa kai church ko masallaci ko wani abu ba yin haka akwai yanda suke bin abubuwan su suke yi Shugaban hukumar wayar da kanin jama'a ta Najeriya kenan Mike Omeri a wata tattaunawa da Aliyu Mustapha Sokoto. Kayan mu ci gaba ga Adam A. Zango da wannan waka. Sarakuna ku da adalci mu da so ka buɗe wuta to ko aljanna kai bude na yi gargadi a gare ku ne ku canja tunani matasa na na tabbata suna da sukuni suna da sukuni suna da sukuni Adam E zango kenan da wannan waƙa zaman marina. To a ƙasar jamhuriyar Nijar ilimi ya taɓarɓare. Malamai na kuka ɗalibai na wayo Allah. Iyayen yara sun rasa yadda za su yi. Ga rahoton musamman da Abdullahi Mamma Ahmad ya haɗa mana akan wannan matsala ta taɓarɓarewar ilimi a ƙasar Nijar. Ayar doka mai lamba goma sha biyu ta kundin tsarin mulkin Nijar ce ta ɗora wa gwamnati nauyin baiwa al'umma ƙasar ilimi To amma sai dai bincike ya yi nuni da cewar harkokin ilimi a Nijar na cikin wani hali na su tsawon shekaru da dama kenan wanda kusan kowace safiya matsalar ilimi sai ƙara kamari take yi fiye da jiya inda batun samun ingantaccen ilimi ke huskantar barazana ga al'ummar ƙasar wanda ƙididdigar jama'ar ƙasar ya ce sun haura miliyan goma sha shida. yawan yaje-yajen aiki batun kasafin kuɗi a fannin ilimi rashin cika alƙawulan da gwamnatin ke ɗaukar malaman makarantu na kaɗan daga cikin ababen da ke kawo wannan fanni tarnaƙi ko da yake wasu masana a wannan fanni na ganin tarran gini ake zane domin tun lokacin da wasu hukumomin ƙasashen duniya suka ginda wasu sharuɗa ga Nijar yasa harkokin iliminta suka fara taɓarɓarewa. har yanzu muna cikin mulkin mallaka na ilimi tattalin tarbiyya a ƙasarmu har yanzu muna cikin danniya saboda har yanzu faransa bata sake mu ba bata yayi mu bisa ga wato mu yi zamani bisa ga ɗuwawai mu mu tashi mu ta bisa kahon mu idan ya kasance gwamnati ta yi bisa kan wannan abubuwa da kasashen turai suke shana mana musamman bankin duniya da FPME to kaga wannan babban matsala ce cikin ƙasa da take ikirari wadda take sai da talauci a kasashen duniya don ta samu abinci irin jamhuriyar Nijar. Bi, bi, bu. bincike ya yi nuni da cewar yarda da waɗannan halayya su suka sa gwamnatocin da suka shuɗe fara ja baya a fannin ilimi tare da rage kaso da tallafin da suke bayawa wannan fanni abin da ya sa yawan buƙatoci suka lumka kana kuma hakan ya tilasta wa gwamnatin rage ɗaukar malaman dindindin a guraben aiki tare da maye gurbin su da 'yan kwangila wanda yanzu haka su suka mamaye fiye da kashi tamanin cikin ɗari na malaman da ke koyarwa a makarantun bokon Nijar yawan 'yan kwanta kwantaragen da ya sa kusan kowane lokaci suke barazana ko kuma suke shiga yajin aiki sakamakon rashin cika alkawullan gwamnati na shafe masa hawaye. Malamin Kaila Halidu jigo ne a cikin waɗannan ƙungiyoyi. Gwamnati ya ɗauki alƙawli cewa za a ɗauki 'yan kwantaragi a sasu kike aikin dindindin na ɗaki nan wannan hal yanzu ba a ƙare shi ba. Eh, Shugabannin ko yanke Prime Minister da kanshi ya ɗauki alƙawli cewa tun shekaran da ya huke za a ba duk makar eh, mushanin lokal wannan alawus nan ba a ba da shi ba. Akwai wannan green giri nan shine eh, kuna tuni kwanakin bayan nan gwamnati ya yi mu wayansu ma'aikata kare kare ya yi wayansu giri mun kace in dai akwai gaskiya ma'aikatan da ke wajen eh, makarantar boko shannu lokol su yi kamata a yi magiri su san menene ake nan gai ya yake ai tunda su ne busu da albashi da zai sa su yi aikin su yadda ya kamata busu da albashi da zai sa in su sun je ritaya kar su sha wahala wannan giri in nan ma gwamnati ya dauki niyyar kewa za a duba a ga yadda za a yi giri nan kun ga ba a yi wannan giri in nan eh, na ukun shine eh, kwanakin bayan nan muke muku an yi wayansu kari-kari inda an ka yi kari biskan alawus in eh, lojiman kamar yadda ake kiran shi indemnity da lojiman an yi eh, kebe wata sabuwar alawus da ake kira indemnity da transport da an ba duk sauran ma'aikatan gwamnati ba ba in kwantaraje ba waɗannan alƙawulla sun zo sun tarar da wasu alƙawullan da dama da gwamnatin ta yi cikin su kuwa har da ɗauke ɗawainiyar yara ga uwayensu na karatu tun daga aifuwarsu har zuwa shekaru goma sha shida abinda suka bai wa malaman makarantun damar yin ja'in ja da gwamnati kenan kusan kowane lokaci wanda hakan ya sa ofishin ministan ilimi ilimi ke ganin rashin dangana ce kawai ke ga malaman a cikin wasu matsalolin da kulba daɗe sai an magance su. Malam Abdu Kawu mashawarci ne a fadar ministan harkokin ilimi a jamhuriyar Nijar. Babu wanda bai yi mana akwai matsaloli kuma ba kaɗan ba duk inda ka taɓa harkar lakwal ko problem ne. Lakwal nan ko ba a yi bayajin aiki tana cikin mugun matsayi tana cikin mugun hali balle in aka wannan. kenan ya dace yanzu mu san matakan da zan mu a tsaye da waya ja aiki a san abin da ya kamata a yi saboda gobe in abu ya zama na jama'a ne ko bai yiwuwa a ce babu matsala in ku akwai matsala ko abin da ya dace a zamna a tantamna an yi abin da aka yi kuma ana cikin yin abin da ya kamata a yi mai ba a iya yin komi yanzu yanzu kamar yadda suke tsammanin nan. Asi! Debu! To eh, ko yaya iyayen yara suke ji a cikin wannan kikikaka? Ba makaranta boko wadda dai ta shaye gwamnati a Nijar babu ta. Saboda matsalolin sun yi yawa. Na ɗai ga yajin aiki kullum mushani na ta na biyu kuma muna da matsala da su masu karantar da yaran. Mu da mushani ƙwararri wanda za su ba mu ilimin boko kuma ga yashin aiki yanzu dai mu vraiment mu na cikin matsala dole ne su karanta yaran mu abin ya ishe mu mu ne ma za mu tashi mu kwadi bacin mu tun abin ya ishe mu yanzu hakan dai hankali ya karkata kan tunanin samun mafita da maslaha akan wannan matsala malam kasim isa jigo ne a cikin kungiyoyin da ke sa ido kan fannin tarbiyya a nijar ba ƙasar da za ta ci gaba idan ba an samu ilimi ba in ana so nijar ta ci gaba mu fita cikin ƙasa sai na kutal kinan a bar mu mu tsayar da siyasa ta tafi da ilimi da tarbiyya ƙasar mu ba za mu tsashe ta ba sai mun samu masu iko wanda su iya su tsaye su dubi faransa su ce mata mun fanshi kanin bisa ga ilimi shine ba za mu yarda ba kuna sa muna ɗauki kuɗaɗen mu muna sa su bisa ga hanyoyi wanda ba su bane ba yan makaranta na zanga-zanga a ba su kaza ana zance a soyo tattafai ana zance a soyo biro a soyo duka ba a yi ba a yi gine-gine ba amma ka gaya kuɗi za a ta sa su ga hanyoyi na banza. alhaji mustapha kadi jigo ne a cikin ƙungiyoyin fararen hular nijar wanne suka sha jagorancin tattaunawa tsakankanin malaman makarantun boko da gwamnati na ganin cewa warware matsalolin harkokin ilimi a nijar nan take abin zai yi wuya. wato matsalolin makarantun boko ba kaɗan ba ne cewa da kawa da nan take ko nan zuwa shekara ɗaya ko nan zuwa shekara biyu a manta da su akwai wuya akwai wuya domin a yau idan kun ɗauki kawai 'yan kwantaragi sun yi 'yan makarantar boko ma yawa to kenan idan duka 'yan kwantaragi nan ba a sanya su ba cikin hanya aikin makaranta muna da matsaloli babu kayan karantar suwa babu kuɗin ba 'yan makaranta babu kudin zuwa examen yana da wuya. Mama mama iya in fama a la post kise sai mi da maraji. Kafin wannan lokaci dai hankalin iyayen yara da ma na ɗalibai ya karkata ga masu ruwa da tsaki a fannin ilimin boko domin samun hanyoyin da suka cancanta saboda kyautata makomar gobe ga su yaran da suke tagalniya kusan kowace rana daga gidajensu zuwa makarantun boko. Abdullahi Mamman Ahmadu sashen Hausa na muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. mulki ya danna haƙin talaka ya gyara miya idan ya fito kuma a zan mishi maula da dai za a zam kyarar su da sun yi kyan tafiya samalin gwiya samalin gwiya samalin gwiya jama'a shugabannin muke kenan ina lafiya samalin gwiya samalin gwiya samalin gwiya ina mafita A gaida Abdullahi Mamma Ahmadu yanzu kuma lokaci ne na sharhin jaridun Hausa ga Muhammad Salisu Rabi'u. Sharshin jaridun Hausa na wannan makon zai fara ne da jaridar rariya inda a shafinta na hudu ta buga labarin da ke cewa Jonathan ya soki majalisar dattawan Arewa labarin ya ci gaba da cewa a wani mataki na mayar da martani bisa wa'adin da majalisar dattawan arewa ta ba shugaba jonathan ne ya kawo ƙarshen rikicin boko haram fadar shugaban ƙasa ta caccaki majalisar inda ta bayyana ta a matsayin mai neman haddasa rudani a ƙasa da yake bayyana matsayin gwamnati game da wa'adin mai ba shugaban kasa shawara kan harkokin yau da kullun da tadoyin okupe ya bayyana cewa shugaba jonathan baya bukatar wa'adi ko barazana daga wata kungiya ko wani mutum kan sauke nauyin da ya rataya a wuyansa na shugabanta al'ummar najeriya Ita kuwa jaridar Aminiya ta buga wani labari a shafinta na shida inda labarin ke cewa Shema ya koka kan rashin karɓar fasfo daga jama'a labarin ya ci gaba da cewa gwamnan jihar katsina barista ibrahim shehu shema ya kaddamar da sabon fasfo na zamani a hukumar shigi da fici ta jihar a ranar alhamis din makon jiya inda ya yaba wa hukumar kan yadda take gudanar da ayyukanta har ila yau a shafi na biyar na jaridar ta aminiya ta buga wani labari da ke cewa ambaliyar ruwa ta jefa al'ummomi cikin zulumi a jihar jigawa labarin ya ci gaba da cewa sakamakon wata ambaliyar ruwa da ta shafi garuruwan ringin taura hadeja da kuma dutse a halin yanzu al'ummomin waɗannan garuruwa sun fada cikin zulumi bisa yiwuwar sake afkuwar wata ambaliyar ambaliyar dai ta yi sanadin lalata ɗakuna dubu biyu da ɗari uku a garin ringin da wani ƙauye kusa da garin a taura kuma ɗakuna ɗari shida da goma ne suka rushe sai garin dutse inda ɗakuna ɗari hudu da casa'in da uku suka rushe yayin da a garin ɗaje kuma ambaliyar ta lalata ɗakuna 313. A kuma shafin jaridar Aminiya na takwas ta buga labarin da ke cewa kwamitin tantance maniyyata aikin hajji na jihar Zamfara ya ce kimanin maniyyata 1,031 ba za su samu zuwa aikin hajjin bana ba daga jihar saboda karancin kujera. shugaban kwamitin kuma mataimakin gwamnan jihar alhaji ibrahim wakala muhammad ya bayyana haka a lokacin da ya kira taron manema labarai a ƙarshen makon jiya Sharshin jaridun Hausa na wannan makon zai kammala ne da wani labari da jaridar Leadership Hausa ta buga a shafinta na shida, inda labarin ke cewa sakamakon kwace garin Goza da ke jihar Borno da 'yan Boko Haram suka yi a ƙarshen makon da ya gabata. Akalla 'yan gudun hijira dubu goma suka shigo jihohin Adamawa, Taraba da kuma jamhuriyar Kamaru mai makwabtaka. Muhammad Salisu Rabiu, murya Amurka daga Kano, Najeriya. Yanzu kuma ga ra'ayi daga bakin mai shi. Sunana Sunday daga jihar Katsina, Malam Fashi. Ina magana game da taron da aka yi a Abuja da Allah dan Neji, da dattawa su rike ji tsoron Allah saboda talaka ba a ba su ra'ayinsu su fi da abin da suke za a Assalamu alaikum. Ina kira ga 'yan siyasar Najeriya da su kwantar da hankalin su su natsu su yi siyasa. Kada su sa muna banda siyasa ga bala'in Boko Haram ga bala'in wannan ciwo da ya addabe mu a Najeriya da nan kuma su kawo muna wani ciwo na uku. Da su natsu su kwantar da hankalin Mai magana Muhammadu Abubakar daga fara garmar hukumar kayan. dubin gaisuwa da fatan alheri zuwa gare ku mutanen amurka ina da ra'ayin da nake so in bada kan bola bola din nan ni a gani na kawai gwamnatoci ne ke yawo da hankalin mutane ana cewa an kashe ta kashe mutum kaza na ina ne ina bi, ni dai ra'ayina sai in ɗauka kawai yawo aka da hankalin mutane ana sa mutane tsoro har wani ma ciwo ma ba na tana ba sai mutum ya dora ma shi, ni dai a gani na na gode ni ne an da lafiya ta kuɗi wanda yake laba can cikin jamhuriyar Nijar alhamdulillah. Salamu alaikum bi wa ihawa zama ne daga jihar Adamawa. To zan ba da ra'ayina kamar haka. Tun da sojojin namu sun tabbatar abun ba gaskiya a cikin al'amarin gwamnatin nan ba. To su me ya sa ba za su hambarar da gwamnati ba. Hmm? In sun tabbatar abun ba gaskiya a ciki ai. Tun da dai akwai sojoji kan ko ba su iya juyin mulki. Salamu alaikum. Assalamu alaikum suna manna da takarfan da 'yan sanda na Najeriya shugaban 'yan sanda na Najeriya muna farin ciki da ya tashi amma don Allah don annabi ba safan mu gausa ne da kuɗi mana sakokan mu gare shi dukkan bakin talakawan da suke Najeriya suna goyon bayan goyon bayan wannan bayan Allah amma don Allah wannan sanda na 'yan sanda na Najeriya ya kula da hakkin 'yan sanda ya ba su albashinsu da alawus alawusinsu amma a cikin ɗan siyasa kansila a cikin wata uku ya gina gidan miliyan biyar fito na 'yan sanda iya gidan haya da iyalansa 'yan siyasa sun zubar da 'yan sanda mutunci musamman ko kuma shinonin 'yan sanda da suke jihohi a zaune ba su ki kula da hakkin kankaren yan sanda yaushe ɗan sanda zai aiki ɗan sanda wandan sa a yaƙi ga yunwa ga ayansa a makaranta shi ma iya so in warwara da nishadi amma duk kun rike musu alawun alawun ɗinsu kuma bayan ana yamin cewa ga kuɗin da aka ware na yan sanda amma ga ɗan sanda da silifar ina yawo wanda tsaro zai maka ga yunwa ta dame su ga ƴaƴansa ana kula su a gidan haya don Allah wannan kwamishinan yan sanda kada ya da iskin yan siyasa da suka amfani da shi suna cin mutuncin kankanin yan sanda domin daraja annabi da alkur'ani don allah da alamu muna goyon bayan su su dawo mana da martabar najeriya su dawo mana da martabar yan sandan mu da suke najeriya da kasashen waje huta lafiya ne ne muhammad awal baba yerishi karamar hukumar tsoro cikin jihar bauchi najeriya salamu alaikum Allah ya sa shugabannin 'yan sanda sun ji wannan ra'ayi yanzu ga Ibrahim ka almasi garba da takaitattun labaran duniya. Sakataren tsaron Amurka Chuck Hagel ya ce barazanar da masu tsatsauran ra'ayi na daular Islama ke wa tsaron duniya baki ɗaya ta wuce duk wani abin da aka taɓa gani. Da yake jawabi jiya Alhamis a birnin Washington, Hagel ya bayyana 'yan bindigar da cewa ƙungiya ce da ta zarce ta 'yan ta'adda na yau da kullum. Kotun kundin tsarin mulkin Indonesiya ta tabbatar da sakamakon zaben shugaban ƙasar da aka gudanar a makon jiya. wanda hakan ya share fage ga gwamnan jakarta joko widodo don ya hau karagar mulki dan takarar shugaban kasar indonesiya da ya sha kaye prabowa subianto ya yi zargin cewa an yi magudi sosai a zaben na ran tara ga watan yuni ya kuma gabatar da kara ga kotun kundin tsarin mulkin kasar to amma a jiya alhamis sai kotun ta yi watsi da zarge-zargen nasa jiya alhamis gwamnan jihar missouri ta yankin tsakiyar amurka ya bayar da umarnin janye dogarawan tsaron ƙasa daga wani garin da ya tagayyara sanadiyar zanga-zangar da aka kwashe kusan makonni biyu ana yi bayan kisan wani matashi bakar fata wanda bai dauke da makami da wani dan sanda bature ya yi ranar tara ga watan agusta dogarawan tsaron ƙasar sun isa fagusan ne ranar litini don su taimaki 'yan sanda bayan da wasu jerin fafatawa wato bayan wasu jerin fafatawa da suka yi da masu zanga-zanga wani harin jirgin saman da isra'ila ta kai zirin gaza ya hallaka wasu manyan kwamandojin hamas uku dukkaninsu ukun sun mutu ne a wani harin bam na jiya alhamis da aka kai kan wani bene mai hawa hudu da ke rafa inda suka yi ta jagorantar fafatawa da kasar ta yahudu Da takaitattun labaran nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya kai mu sake jin sau wasu abokan aiki da wasu shirye-shirye a ciki har da shirin musulunci tushen rayuwa wanda Bello Habib Galadanci yake gabatarwa. Kayan mu sallama da ku ga gaisuwar watan alheri da barka da juma'a zuwa ga Madam Wine Hajiya Rainatu a Libreville Gabon da watan tana nan lahiya. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba da mai hada mana sauti Diodone Chubahiro da indi wato da injiniyan mu Mr. Jim Harman. Ni ce taku Halima Jumarau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. Allah ya sa mai ƙarshen mako lami lahiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.